Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Masu sauraron mu barka ku da kasancewa a cikin shirye-shiryen Studio Kalango. Barka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin muhawarar ta ta yau. Shirin muhawarar Studio Kalango wani fili ne da ke ku damar tattaunawa kan mudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana. Shirye-shiryen Studio Kalango suna zo muku ne kai tsaye daga gidajen rediyoyi 34 da ke mu'amala da Studio Kalango. a fadin kasar Nijar baki daya daga litinin zuwa juma'a da karhe biyar zuwa karhe bakwai na yamma sai kuma saudu da ladi da karhe biyar da minti goma sha biyar zuwa karhe bakwai da minti goma sha biyar na maraicin auren yara kanana da doka shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a cikin shirin muhawarar na wannan karon a dokance ana kiran dukkan wani dan adam da shekarunsa ba su kai goma sha takwas ba da sunan yaro idan aka yi batun auren yara dole zai shahi masu ƙasa da wannan shekarun auren kankanta na da illa sosai ga karamar budurwa musamman ma danganci da lahiyarta wani bincike da asusun turai mai kula da al'umma ya gudanar a shekara 2013 ya nuna cewa kishi 35 cikin 100 na rashe-rashen 'yan mata masu shekaru 15 zuwa 19 ya danganta da samun ciki a cikin gaggawa haka zalika binciken ya kara jaddada cewar kishi 34.4 cikin 100 na rashe-rashen da ake samu a cikin gidajen likitoci na aihuwa na gwamnati ya shahi matasa masu shekaru goma sha biyar zuwa sha tara wannan kuma bayan sun sha bakar wahala yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan hakkokin yara kalandar ƙasashen afirka ta kare hakkokin yara da wadatar su kundin ƙasa da sauransu na ci gaba da kare hakkokin yara to domin samun haske kan wannan maudu'in wato neman mafita kan auren kankanta da ake yi ma yara mata isa muka gayyato muku inspector mamman muhammad na ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ƙanana da mata a ma'aikatar 'yan sanda inspector barka da zuwa barka ka dai akwai hajiya halima musa ta kungiyar da ke kula da kare mata da kananan yara wanda suke cikin matsala ta wato yallai cewa da sos sai kuma uwar gida mare ta ma'aikatar da ke kula da kariyar kananan yara a karkashin jagorancin ma'aikatar ministan shari'a bakin mu barkaku da zuwa mun gode da karbi goyon gayyata a cikin firin namu. madalla masu sauraron mu musoma da ku ato inspector mamman muhammad a matsayinku na jami'in da ke kula da kariyar yara ƙanana da mata a ma'aikatar 'yan sanda shin wace irin gudunmuwa ce kuke kawowa wajen kokowa da auren ƙananan yara to na gode da wannan gayyatar da kuka muna da mu samu mu tattauna bisa kai ga armen ƙananan yara eh, aikin mu hakika duk wani al'amari wanda ya shahi yara ƙanana ko mata nan wannan cibiya ta 'yan sanda ita ce take kula da ita yanzu abin da ya shahi kamar arme na yara ƙanana hakika muna samun mutane suna zuwa wa'ansu arman ma za a yin shi ne ba a yi ba sai su bi ta wa'ansu hanyoyi ko ta hanyar kamar wa'ansu ong wanda ke da irin kungiyoyi wannan masu zaman kansu masu kare haƙƙin yara da mata akwai su masu zaman kansu sai su bi ta wannan hanya koko yarinya ita da kanta ma in abin ya ya matse ta ya matse ta in ta yi hira da wa'ansu mutane wa'ansu mutane sai su ce mata a in kika je polis akwai eh, wata cibiya mai kula da wannan al'amuran sai su zo suna su zo su kawo kukansu game da wannan al'amari in suka zo suka kawo kukansu mu muna Eh, kamar muna convoken uwayen yaran mm-hmm. uwayen yaran sai in ma ba nan ga suke ba tunda yawanci kun ga nan ga ayya ya muke mm-hmm. sai ta kasance yarinya ta zo irin wannan suna tana nan ga yamai tana aiki kamar eh, na wanke-wanke ko dai wani shara ko da abinci cikin gidaje mm-hmm. sai kasance can kauye uwaye sai su yi niyya ba da ta ga wani ko dan uwanta ko dai wani can wanda dai suka yi ba ta ganshi yawanci ai matsalar da ake samu yaran wanda za a ba da su gare shi ko suna jin labarin shi ne ko ko sun taba sun san shi tun suna ƙanana kwarai ba su ƙara ganin shi ba shi ya tahi yawon kamar diga mm-hmm. eh, daga can in ya samu kuɗin shi yana eh, taɓo uwayen shi ya ce yana son iya arme sai a ce mishi akwai gidan wane an baka ita to in aka yi niyan arman yarinyar wata la'alla ba ta lamunta ba kawai sai ta sai ta kiya wa'ansu suna nan hu ake darma arme wa'ansu suna nan cikin gari mai kawai sai a darma arme sai a zo a ce za a ta da su sai su kiya sai a samu matsala sai ga sai an zo komsariya to in muka yi convoking kamar in muka kira uwayen muka kira uwayen ga yarinya mhm. aka saurara akwai juge da minor nan cikin juji ne mai kula da al'amura na ƙananan yara shi ma yana muna shawartar shi bisa kai ga irin wannan eh, matsala in ta samu yanzu tare da jujin nan da mu da uwayen yara sai a kwatanta musu matsalar da ke da kwai bayan duka wanga al'amar kun yi niyya eh kun yi niyya ku ba da diyarku mai in kuka bada ta tun da gashi yanzu ita ta kwatanta ma ba ta so in ba ta sannan matsaloli da yawa suke iya faruwa wanda ku kuna son ku yi abin da kowa ya kamata ya ji daɗi ku ku ji daɗi su yaran su ji daɗi kowa ya ji daɗi to in kuka yi shi la'alla za a shiga cikin wani yanayi wanda kuma maimakin kowa ya ji daɗin kuma kowa zai baƙin ciki kowa zai nadama to sai muna muna waye kanukansu basa kai ga irin wannan matsalolin wa'ansu dandanan sai su gane kun san wata ran da harka ikon nan da ke da kwai da abin ga sai su gane mm-hmm. sai su gane sai a ceto wa'ansu sai su ceto tunda ita kanta yarinya ba ta so kuma gashi ba ta isa ba ta so kuma gashi ba ta isa ba mm-hmm. yanzu in kuka je kuka yi aka samu wata matsala ita yarinyar nan ta nakasa tunda yau kowa ya sani akwai ƙananan yara wanda masu samun matsala ko mhm. wajen aihuwa ko su mutu mhm. tunda yanzu aihuwa in ba birni ne za a yanta ba ƙauye yanzu in yaro ya zo a jirkice ga ya karama ko ya zo wata eh, wani position wanda ba mhm. ta kwarai ba wannan duk ana kwatanta musu suna iya su gane ita shi arme babu wanda bai son harka a yi arme babu wanda bai so amma lokaci gare shi tunda ko a musulunci arme in an yi shi ma an an yi shi yarinya tana karama an ba da lokacin da ya kamata a jira ta hasan nan a miƙa ta ta yi ta ci moriya harka arminta na cikin mm-hmm. ɗakin ta na arme ya kamata mutane sai mu kwatanta musu sai ana wa'ansu sai su ce to babu matsala in an yi ne arme me yanzu za a bari sai a ɗauki lokaci zuwa gaba in sha Allahu sa a yi. Mhm. Ha'in lokacin la'alla kahin lokacin nan shi wanda ake son a ba shi yarinya da ita yarinya sun gane juna mhm. kuma ita kama yarinya ita ma jikinta ya ƙara bunƙasa koko ya kasance yarinya tana karatu tunda wa'ansu suna karatu ne. suna karatu ne sai a yi ce za a arme mhm. yarinya sai ta ga ita tana son karatunta sai ta ce ita karatu take son ta yi kun gani su ma nan sai a kwatanta musu yarinya na in ta albarkantu cikin karatun nan nata amfanin mijin ne amfanin uwayen ne amfanin kowa ne kenan ba kamar kaba ba kasa ba ce in kun yi hakuri har karatun nata ya tahi ko da dai mijin ya yarda ka tuna wa'ansu sai su ce a su babu matsala a yi arman sun bari yarinya ta karatu to ai ita jikin yarinya bai kai na a ta ɗakin arme mhm. shine duka babban matsala yawanci jikin yaran bai kai ba na a sa su ɗakin arme nan ne matsala to shi kuma aka yi wannan aka matsa sai an yi wannan matsaloli da yawa ake samu tunda vraiment ana samun matsaloli na rashin lahiya yarinya duk ta koma wajen aihuwa a samu rikici wajen ɗaukar cikin a samu matsala mhm. duka wannan abubuwa ne wanda in an suka faru kuma ba daɗin kowa ba ne madalla inspectora mu dawo ga reku wato malama mari a sharianci ma'aikatar taku wato kuna a ƙarƙashin ma'aikatar ministan shari'a ne kuma kuna kula da abin da ya shahi kuma wato fanni na ƙananan yara ku za ku iya shaida muna duk ke ta yadda ayyukan naku to muna aiki ne domin kare hakkin yara ga dukkan abin da na zaman rayuwarsu kamar haka ɗauki fannin wanga sai bisa zancen armen yara ne za a yi kenan sai dai in ce daga harko babu doka wadda ta hana a ce yaro karami wanda bai kai shekara goma sha takwas ba tunda an ce yaro dai shine wanda shekarun shi basu kai kai sha takwas ba babu doka wadda gata a zamne da ta hana wannan armen yaran amma akwai dokoki da suke karewa hakin yara kamar yan an tauye musu hakinsu mm-hmm. kamar yadda inspector yanzu ya kare hudi na cewa uwaye suna ma diyansu arme lokacin bai kai ba mhm. kamar yara kankana mu dai muna kawo namu kokari ne kamar in aka zo aka yi deklare a wurin su yaro ya to da kanshi ya ce ai gashi aka yi sanarwa cewa ai an mishi arme ba da yarda shi ba uwayen shi sun ce za su arma da shi shi bai so su suna ɗaukan matakansu suna kwatantawa mai mu muna kawo namu kokari in zan ce ya kawo wajen jujin yara in suka kare suna su kokari can in ya zo wurin jujin yara mu muna taimaka ma jujin yara ne da bincike mu muke zuwa mu yau bincike mu gani wani hanyoyi ne aka bi menene sa wannan armen za a yin shi gashi kuma lokacin shekarun yaron yarinyar ba su kai ba arme mu yi bincike menene yasa yarinyar ta amince da armen ne tilasta ta ne ake so a yi don armen yaya ne abin ya kasance tun harko mhm. domin mu kawo ma juju eh, labaru wanda za su sa shi ya gano ya ɗauki matakai bisan kan wannan shine dai matsayin aikinmu mu akan travayar sosiyo haka nan ne aikin mu yake kasance tare da jujuji to yanzu mari kina iya kwatanta mana kamar kun iya samun irin wannan na cewa gashi yarinya shekarunta ba su kai ko kuma bata san auren wannan ake nema a tilasta kun taba samun irin wannan misalin to ni dai tun da na fara aiki nan wurin a gabana ni dai tare da ni ba a taba samun wannan eh, misalin ba ba a taɓa kawowa kara cewa gashi yarinya ai za a yi mata arme ba ta so ban ni dai ba tare da ni ba a yi ba to inspector wato mu dawo kanku kaman wane ne ya kamata ya kawo ƙara a wajen ku shin yaran ne ƙungiyoyi ne ko kuma uwayen yara To kara dai shi duk wanda ya ji irin kamar wanga abun zai faruwa kamar kowa yana iya kawo ƙara ƙara kowa yana iya kawo ƙara amma yawanci kin san wanda yake kusan yaro ko shi yaro da kanshi su ne ya kamata su kawo ƙara to amma wata ran sai ki ga wani mutumin bai da wata halaka ma da yaron amma saboda kamar abin eh, zai ya bashi tausayi kin gane abin ya bashi tausayi abin ya taba shi ya taɓa zukatan shi kuma ya ga aniyar yaron kamar yaron ya zama cikin wata matsala wadda shi bai san menene mahita gare shi ba sai su kewaya sai su zo su ga wannan kungiyoyin wanda nace ce ce muke masu zaman kansu sai su gayi musu su ce wallahi lori kaza walo kaza kunji kunji ga a can arme ne za a yi wallahi yarinyar nan wani sai a ce ma wajen kwana biyu tana kuka wata yarinyar ma matsalar da ake samu kyan gani gudu take ta ma bar gidan gudu take ta bar gida ta bar gari to kin ga dai yadda ta bar gidan bata kwana gida ba a mace a kin ga matsala ne mhm. ko da kwana guda ne to eh, ki kiyasta wadda ta ba wai ta bar gida ba ta bar gari ma ta ta yi yanzu Allah kaɗai ya san kenan inda za ta dosa inda za ta dosa nan allah ta fada hannu na kwarai ko ta fada mugun hannu a cutar da ita mhm. kin gani mhm. kin ga akwai matsaloli tun daga nan matsala ma ta fara to don kara su yaran da kansu wataran in aka yi katari in suka gudun nan sai su kin san eh, mutane in aka ga yaro bisa hanya ko tana kuka ko dai an ganta dai da wani yanayi dai na damuwa uhuh, uhuh. ana iya samun wani bawan Allah ya mata tambaya ya aka yi menene matsalaki da ta ga yi ko su kai ta wajen 'yan kungiyoyin nan ko su taho su kawo ta kwamsariya a ga yara cikin yanayi kawai ki ga mutum bai da wani halaka da yaro amma sai ya jawo shi ya to ni yaron gana game da shi yana kuka yarinya ga tana kuka tana kuka mun tambaye ta ta ce ga matsalarta da an ka zo an ka tambaye ta sai ta bada garinsu ta bada uwayensu watar hada lamba wanda za a kira a samu wani cikin uwayenta mhm. kuma da mun kira kuma mu kira su kuma su zo mhm. eh kuma a tattauna a mu gaya ma juji da minar tare da shi mu tattauna a tattauna da uwayen yara kuma yawanci alhamdulillahi ana samu kan matsala daga nan wurin na zancen ke tsaya ko kuma hin an yi gaba da shi a sai mun ta har justice wajen juji minar. Mhm. tunda mu ma muna eh, kamar yadda aka ga mu aka kawo nan sai mu yi abin da ake ce masu sinyalama akwai kamar mu tabo shi juji minar kin mhm. shi jujin na mai kara haƙin 'yan yara eh, sai mu mishi bayani gashi gashi gashi yi mishi bayani dalla dalla dalla dalla yanda abun yake wakana mhm. yanzu shi kuma bisa bayanin nan namu sai a yi bincike a gani e eh, hakanan ne ga uwayen mun kirawo su sun zo sai mu tafi gaban shi da uwayen da su da mu gaba daya zamnan a tattauna addiba eh, sai a samu kan matsala eh malama mare kun ji yanzu yadda wato inspector mamma ya shaida mana yadda hanyoyin da suke bi har abun ya kai a wajen wato bangaren shi da minar ku kuma a wannan lokacin mine ne kuke yi mu kuma a wannan lokacin ne in su suka kawo zancen ya zo wajen har eh, cikin hannu eh, jujin yara mhm. shi ke taɓo ma'aikata mu don a samu a ciwo kan matsalar tare kamar yadda na faɗa miki aikin mu bincike ne kamar da shi ma ya waɗi suna bincike mu ma namu waje in suka kawo wurin jujujin shi ke taɓo mu da yake ba ni kaɗai ba ce akwai ni da abokan aiki mhm. sai ya taɓo ɗaya ga cikin mu don a zo shi jujin sai ya ce ma wanda ya kira yau kai za ka taika min bincike bisa wanga wanga zance mhm. da na ji labari muna so mu gano mu gano gaskiya ciki mhm. gaske komi yana son bincike tana yiwa yarinya da ta zo ta waɗi yalla ba gaskiya ba ne akwai wani abu can tun daga farko da ya sa yalla aka kawo wanga wajen hatakiya akwai dai baban ba ne kenan ya kamata mu yi bincike don a gano dalilin cewa menene matsalar daga ina ta faro yaya ne haraka halima halima jido mm. kuna ɗaya daga cikin wato shugabanni na ƙungiyoyin fararen fula da ke fafutukar kare hakkin ƙananan yara da kuma mata kun zo da sunan ƙungiyar sos enfant victim din violence uh, familial kuna iya gaya muna kamar wacce irin rawa ce kuke takawa wajen kare yara daga auren yarinta to jama'a salamu alaikum ina muku matukar godiya eh, alhali dai ni studio kalangu ba bakona ba ne kullum muna zawa muna tattauna bisa kan abubuwan da suka shahi rayuwar dan adam yau da kullum to a cikin cikas da ake samu akwai wannan aure da ake ma yara ƙanana to shi wannan aure da muka gani bangare da yawa ne na farko wani bi kamar garkuwa ce ake da yaro menene garkuwa kana so ka cimma gurinka ko kana cikin matsayin talauci ko kana so da ka cimma wa'yansu abubuwa ko ka samu ta gona shi kenan yanzu ita dai ita ce ake iya rabuwa da ita yarinya ita dai ce mai karamin karfi ta ce ake iya a yi garkuwa da ita bisa kan wannan abu kuma akwai kisa a yanzu gaskiya komi ya taɓarɓare al'adu sun taɓarɓare zamantakewa ta taɓarɓare kuma yara sun shiga cikin wani ƙangi inda lalle a gaskiya wani bi uwaye sai ila tilas sun bi wannan hanya suke ganin kamar ita ce wadda za su yi su ciwo matsala da ke cikin gidajensu ta kuma wani bangare halu akwai jahilci kai baka samu wani matsayi ba kenan kana ganin ma ina ma wani amfanin ka ba yaro dama shi ma ya samu wani matsayi akwai babban jahilci a gare mu shi yasa kike ganin wa'ansu mutane suna wa'ansu abubuwa wanda a gaskiya ba su kan hanya ba to mu abin da muke alfahari da shi muna jin daɗi saboda akwai doka kuma a gaskiya nijar doka su tana da tsanani duk dai in muka taimaka gaya ma mahukunta ga abin da ake ciki za su yi bincike su gano bakin zaren kuma a gaskiya mu muna jin daɗin aiki da su to yanzu kamar kuna iya gaya muna irin kokarin da kuke yi wajen kare yara daga wannan auren na gaggawa da ake musu to kisan sos babban kungiya ce na tunda a yanzu duk ko ina da aka je inda ana yaro yana cikin wani hali wa'anda za a waiwaya sos mhm. na farko muna yawon waye kai muna tara mutane muna waye musu kai muna gwaggwada musu Eh, abubuwan da ke iya biyo baya idan an ma yarinya karama aure kuma cikas da yake kawa ga yarinya ga al'umma da ƙasa ga baki ɗaya kuma su da kansu yara su ma muna bi wuri-wuri muna jawo hankalinsu saboda mi saboda su ma su kiyaye kansu da kansu su kiyaye jikinsu saboda a gaskiya mafi yawa yarinya aka mata aure jikinta ke gaya mata saboda jikin ne ga jikinta ake fara ganin alamun tukun to kuma muna su ma mahukunta muna aiki da su saboda duk mutanen da suka zo gare mu muna zuwa mu shaida ma hukuma mu ce to gashi halin da ake ciki abu yana ragewa bai ragewa duk mu ne muke ba hukuma irin wa'annan bayanai saboda wurinmu ne ake zawa tun da yara an suka gudu suka zo wurinmu ake kawo su za mu kwantar da su mu hira da su sannan mu je wajen eh, polisai mu shaida musu su in suka gani su ma yanda aka yi suka yi dan bincike su suka gani sannan su yi gaba da zance a kai wurin juju to haka ne harkar take eh malama mari ko da yake hada zukuncin muna babu takamaimai doka a nan kasar Nijar wadda ta yi hani ga wannan auren na wato kananan yara amma duk da wannan idan aka kai muku misalai kamar gashi wannan yarinya aure ne ake so a mata na kankanta na ba ta so a lokacin nan kuma akwai abin da kuke yi ko kuna iya ku gaya mana Ito e in aka zo aka kawo wannan zancen ya zo wajen juju na cewa ga yarinya an kawo ta domin ai mata ana so a mata arman dole ta kawo ƙara zance ya zo wajen juju ya kiraye mu muka yi bincike ana ƙoƙarin ne bayan binciken nan a kwatanta ma iyayen yarinya da misaloli abin da zai iya faruwa in sun kai kai cewa wannan armen sai sun yi shi misali abin da zai iya faruwa ga ɗiyarsu in suka mata wannan arme jikinta zai faɗa mata yadda ta ƙare ya faɗi yanzu tana yiwa wajen aihuwa wajen arman in an yi arman don daga farko jikinta bai da wani ƙarfi namiji ya hita wani eh, jikin shi ya hinata ƙarfi tana iya jimuwa tun nan tun farko bayan wannan ciki na iya shiga da wuri in ciki ya shiga da wuri kin gani wajen ayuwa na samun matsala kenan duk wannan ana kwatanta ma uwayen yara ne wurin jishin ma kwatanta ma yake yi ma yara uwayen ga fannoni iri-iri wanda wannan arman bai kamata a yi shi ba sai a sasanta a ɗauki misalin cewa ya kamata a bari sai lokaci kaza lokacin jikin nata ya yi ƙarhi ana iya arman sa hannu bisa a yarjejeniya mhm. eh takarda a yarjejeniya uwayen yarinya su sa hannu duk dai wanda ya kamata bisa wannan musamman uwayen yarinya da uwayen yaron da shi yaron kan shi da ita yarinya a sa hannu na cewa armen nan babu shi a wanga lokaci sai ko lokaci kaza in ma armen yana yiwuwa a yi shi shi ma sai in yarinya tana son mutuna in ba ta san shi babu wani zancen tilasta mata da za a yi ya kamata a bar zancen gaba daya daga nan wurin ana iya kashe zancen daga nan wurin ana iya kashe zancen mm-hmm. eh malama halima kamar kun taba samun misali na kamar wadda aka mata irin wannan al'amarin armin ga na gaggawa kuma har ya kai ga inda ba a wannan musallai ba da kullum ba ana samun shi ba musallai kullum samu ake kuma mutane kullum yi suke eh, abin da zan gaya miki ke ma sai ki mamaki kuma cikin garin ya mai cikin garin ya mai akwai ungoyi da an san su sun shahara wajen wannan to amma in dai ba bincike ba kai baka iya kai ka ce gashi abin da ake kama ya zama zargi shi kuma zargi a cikin doka shi ma babban laifi ne kenan ba mu iya zargin mutane mm-hmm. amma mafi yawa mun san yaran nan daga ungoyin da suke zauwa kuma mun san 'ya'yan su wane ne kuma mun san dalilin da yake sawa mutanen suke hakan to abin da nake so ku ku gane lalle an ce babu doka jujoji suna iyakar kokarin su na su kwatanta ma uwaye lalle wannan abubuwa da za a yi akwai illoli akwai illoli da yawa mu ma kuma muna iyakar kokari abin da na gaya miki dai abu dai babban matsala ita ce jahilci in dai ba mutane ba aka hudda daga cikin kangin jahilci suka gane yadda duniya ta sa gaba to a kullum mutane in ma ba su yi shi ba za su yi kamar shi haka ake ciki eh inspector mamman a nan dai mun kasance kama a cikin babban birni ne inda duk wani abu ya faru kamar misalin haka ana iya zuwa nan kusa da ku a cewa ana iya zuwa nan kwamsiriya a kai kara to yanzu irin wannan abun yau kana a can ƙauye shin yaya ne kuke tunkara wani al'amarin kin san abin da ya kamata in ƙara jaddada muku kamar yanzu mu wayannan cibiya ta mai aiki police ta wajen duk inda kika san akwai a cikin niger to akwai mutum guda wanda yake irin wannan aikin namu an ba shi horo shi ma polisi ne yana cikin komisariya polisi ne shi an ba shaf da brigade ake ce mishi dominar an ba shi horo kuma yadda muke yawan aikin shi ma haka nan yake yi kenan duk ko ina ma in wanga abin gakin ya faru in dai akwai komisariya ga wurin in yaje yana samun tarbo kuma in ya kasance babu a inda in ya kasance babu komisariya ai abin da baka sani ban kare ba saboda ai nan nan ga da muke cikin yamai akwai daga ƙauyuka da yawa na kusan yamai wanda ake kawo mu ƙara bisa kai ga irin wanga arma wani sai taso tun daga wajen buban ko ya zo nan ga ko wajen abala sai su zo nan su kawo ƙara ko gaba da filin gema sai su zo su kawo ƙara nan kun gane mhm. sai su zo su kawo ƙara ko koyi matsala ko yarinya da kanta ta gudo ita hajiya ga ta nan zamne so nawa muke kwasa yara paske in ta gudo aka kawo ta kwamsa tana ta gudo tana cikin gari tana yawo cikin hanya wani ganta tana kuka ya ji menene matsalar ta ya jawo ta kawo ta kwamsariya to yanzu mun kwamsariya ai ba rike ta ba zami tunda ba wani lahi ne ta yi ko wani abin dole tare da sahajiya da su suna aiki da cikin wannan fannin sai mu kira wasu sai mu gaya musu to muna da kagashi gashi na arme na yarinya ta gudu ba ta san armi me muna nan bisa eh, investigation game yanzu bincike muna nan ga bisa binciken to ba za mu barin ta komisariya ba kan ga ai ba wuri ba ne komisariya ba ta iya ta zamna nan ta kwana ta yi ne cikin daɗi ko tunda kin ga anan wurin ba wurin babu wani santir babu wani wuri wanda dai yake wanda mutum ya zamna ya su wajen sajiya sai mu kai ta ko kwana nawa ne tana wajen sajiya in mun buƙaci eh, bayananta da wani bincikenta a kawo ta in lokaci ya yi mun ƙara bayanin mu sai a maida ta har mu yi uwayenta har su zo har a yi wannan tattaunawa da na ce miki daga wajen mu game da sahajiya can da wajen justice har a samu kan matsala. to mm-hmm. haka ne muke ta kin ga wannan ai ba cikin yamai suke ba mm-hmm. amma eh, yanayi yayi har abubuwan ya zo har nan ga mai kuma an yi abin gajen shi mm-hmm. to haka ne eh, malama halima kaman irin wannan misalin da yanzu inspector ya bamu waɗanda suke a cikin wuraren da ba cikin birni ba kiwoyin ya mai suke kawo muku kara kamar kuna iya gaya muna a cikin irin wannan misalin wanne ne ya kuka yi jan kokarin da ya to ku rike shi akan ku ya hankalin hankalinku to akwai wata yarinya da ake ce mashabba da ta gudu ta zo shekarar ta goma za a mata aure muka yi muka yi sai muka ga uban kaman bai sa akan shi bai gane sosai Mhm. sai muka kwatanta mishi to za mu rike ta a wurin hal hankalin ta ya kwanta tunda ta san har ta shigo mota ta gudu mhm. kenan an yi sa'a ma ta tsaya a yamai muka kwatanta mishi zai kai lokacin da to yanzu a yamai an ganta ko to za a kai lokacin da ba a yamai ba take ko ma ta bar Nijar kenan in ma shi rashi ne shi zai rasa ɗaya shi duk muka kwatanta mishi hal ya zamanto tsakanin wata mu'amala ta shiga sai ya ce to Maryama na bar miki yarinya to mu abin da muka gane kamar can wurin sun ci kuɗin yaro kenan babu wata makawa sai a bashi mm. ita kuma alhali yaran ma bata san shi ba an ce da yana aike da yana dan tabura da ne yana aike yana kawowa ana bata ita dai bata san ba ko wane ne ke aikowa bata san shi mm-hmm. sai da ya zo aka ce a ga mijinki da ce a miji ni lakon nake so to a lokacin da ta zo mu muka kwantar da hankalinta tana tare da mu hali ya zo aka maida ta lakon to da yake kin san wani bi zaka shiga cikin wani wanda zai ma taɓo ɗan hankalinka sai muka ga duk yarinya a ta take hankalinta ba a kwanta ba yake sai muka tambaye ta tumi in ta je kwalki ma ba ganiya ba take ta ce tana son ta koyi dimki muka bi ta sau da ƙawa aka koya mata dimki yanzu haka tana na hannun maryama lokacin da ta so yanzu shekara ta uku wurin maryama a nan wurinmu in ta zo ta so ta ga tsohonta a sa ta mota a raka ta ta je ta yi kwana biyu ya sanyo ta shi da kanshi a mota ta dawo wurin mu. lokacin da ta samu diplom kinta na dimki za mu ba ta kayan aiki da komi da komi mu kai ta a lokacin nan mun san da ta ƙosa hankalinta ya ƙosa jikinta ya ƙosa ta zama mutum mai lissahi mai nazari za mu maida mu tsohonta a lokacin nan in yana so sai mata aure amma a lokacin da aka kawo ta gaskiya ba a kawo mutum saboda kinga a agigice take kuma ba ta sama ma wa'insu abubuwa tunda mace in ma bata iya ta yi ta shiga ban ɗaki ba ta yi wanka da kanta ta gyara jikinta kin ga wannan babban matsala ce to hal a ce bari a maka armi aka maka armi babu gyara jiki baka iya babu ladabi babu biyayya to wannan zaman aure zai ko ko zaman me zai shine duk muke kwatanta musu mafi yawa ma auren ma in aka yi yarinya kawai cikin wahala ne wannan ko cikin ma cikin guje-guje da wane ne kawai za a lallabe su haka na a musu ciki kuma hallo aihuwan ma cikin guje-guje da wani menene hal a samu kasala to duk muna kwatanta musu amma mu yanzu ma abin da mu muke fata ma a doki ma doka a ƙasa tsauran doka wadda a gaskiya zai zama to za ta kare kowa da kowa ta kare su yara su uwaye da har gwamnati tun da kin ga wanzu wannan fisilas ai gwamnati aka sako masu duk su ma dai a dalilin wannan auren ne yara sun lalace uwaye ba ruwansu da su in kika je wallahi sai ma ki kuka wata ta ce ita tunda ta zo ma nan uwarta ubanta santar mhm. sai masu kula da mhm. su sai can wani lokaci mutanen da su kusa su kula laraba da su ne a aje a kai musu taimako amma ba su da wata makawa ba su da inda za su to kin ga wannan gwamnati dole sai mun nemo masu tiyata mhm. sai an shiga an hutu an nemo wanda za su musu magani sai an nemo wanda za su ba su abinci to kin ga wannan yau ni kuma da a gwamnati ya rataya To malama wani irin hanyoyi ne kamata mutum ya bi don ya samu taimako daga wajen kungiyar ko ta FEF? To mu muna da wayoyi. Mhm. Maryama ana iya tuntuɓar ta a 96 eh, mhm. eh, Ibrahim Alzuma ana iya tuntuɓa shi a 96 uku. Mhm. ni ana iya tuntuɓa ta a 96 87 30 da to kin gani mutane ku suna kiran mu in mutane suka yi kiran mu a kowanda a gaskiya ba su da ma halin wani ne zai ba su waya su yi kiran muna wuri kaza sai mu ɗauki mota mu tai mu ɗauko su wa'yansu kuma mu ce muna wuri kaza kuna da halin ku zo mu musu kwatamce su zo nan je karkara su tsaya nan reka zama an suka zo suka tsaya za su yi kira za a zo a ɗauke su a kawo su tun da ban mu da nisa da karkara to haka na abin yake in suka zo zama saurare su muna da asistan su su za a saurare su to kamar in mutum ko yaro ne da ya sha duka ya gaji ya jikin shi ya nakasa ba za a saurare shi ba sai an mai magani zan kai shi likita a diba lahiyar shi a gani in ya ji ciwo in kuma dukan da ya bisa bisa ne a samu magani da abin da za a bashi mu komo kuma mun sa a lokacin da yana cikin yunwa a bashi abinci ya ci hankalin shi mu gari sannan aka fara bincike to kuma a cikin binciken muna da kaman likitoci da suka kware wajen aikin kwakwalwa da ake ce ma psycholog za a samu yara a kwantar da hankalinsu saboda wani yara in ya zo a cikin gigita sai ya ta faɗin abubuwa da gaskiya da ƙarya to shi kuma psycholog da ya zo ya san yaran a gaskiya can dama makaryaci ne kenan za a nema yadda hanyar da za a yi kuma shi kuma zai diba hallo yaron wannan cikin gigita ne cikin yaron ya wahala ne ko hannun wakinta yake ko ko yaro ne marayi yana yana hannun wannan yana hannun wannan yana cikin wahala mhm. kenan duk sun san yadda za su yi su kwantar da hankalinsu hal a samu cikin bincike a ci nasara to in muka gani akwai yaran da mu muke rike su mu samu mu bi hanyoyi wansu a maida su lakwal akwai wansu eh, na miki abin ga akwai wasu 'yan mata da balkisa da nana ita na na yau contractual ce su ma suna lakwal suna cesium aka ce za a musu aure ita balki sau in na gaya miki san kem ne ko cesium ne da medicine take a nan wajen ku kuka rike a nan wajen mu muka yi gwagwarmaya muka yi gwagwarmaya da uwayensu mu je mu gane su mu abin gansu har akwai lokacin da muka boye su saboda mun ga sun hirgita kuma yaran nan suna iya Najeriya ma aka dar ma auren har an daura auren da komi za a kai su wata makwabciyarsa ta yi dalilin da suka gudu suna cikin wannan aka gane su a nan wajen dar salam aka kawo musu muna bin su sau da kawa muna zuwa muka ce musu yaran a hannun mu suke ba a hannun wasu miyagun mutane ba suke yanzu ku kwantar da hankalinsu muna abin ga hal aka samu suka yi birebe ita waga ta ce lisi za ta ita waga ta ce ikon normal aka ita na nan yanzu ta yi aure hata ta amma ita bilkisa ta san kem ane ko sizem ane da medicine take to yau in baki labari mu ko ganin su bami masu cin ba su daban suke wa'annan dai wanda dai suka takura musu suka yi ruwa da tsaki su mm-hmm. musu aure ga 'yan najeriya abin ga yau suke cin ba su motakila sai can an tana ne sai a yi kira tanti kina lahiya lahiya launi te wance to kina gidanki allah baki lahiya shi kina anan ta tsaya to kin gani mu a gaskiya mu muna gwagwarmaya sosai ina ganin dai watakila lokacin yana hararin mu na mamare menene ya kamata a yi don yi zumuntun cewa wannan aure da ake mara suna cikin ƙananan shekaru an magance shi kwata-kwata ni dai a gani na abin da ya kamata a yi shine a yi kokari a kawo wannan dokar wannan dokar da za ta hana amma yara kankana arme tun da babu ita babu ita wadda za a ce yau ga doka gata ta hana yaro karami a mishi arme dokokin da akwai masu na kare hakkin yara ƙanana kaɗai ne in suna cikin matsala akwai dokokin da za a bi hanyoyi don a kare hakinsu amma wadda za ta hana arman ita ya kamata a yi ƙoƙari a kawata domin a ciwo kan wannan matsala mm-hmm. watakila in ubannin ɗiya suka san da cewa akwai doka da in kayi yi maɗiya ka arme lokaci bai kai ba ga abin da zai iya faruwa gare ka kai da ka cire wannan zance kin gani ka ji tsoro wataƙila ka wasa yin wannan abu ni a gani na shi dai ne ya kamata a yi ƙoƙari a yi kawo wannan dokan mai hana wannan arman na lokaci bai kai ba. madalla da dai inspector ina mafita kan wannan al'amar. To, mafita dai gaskiya aiki ne ba ƙarami ba ne ana wa gani. Akwai zancen hakika akwai zancen doka, amma kahin zancen doka mhm. akwai zancen kawunan mutane su kansu eh, da da da da abubuwan waye kai bisa kai paske kun san harka arme yanzu hajiya da ta zo ta yi zance bisa kai kamar yanayi canjin yanayi da abubuwan da muke gani yanzu matasa suke yi mhm. kuna gani ai ba wai sai zancen harka arme ba ko matasa wanda suke shakihanci da abubuwan da bai kamata ba kuna ganin su ai yau sai ake ganin yarinya mai shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku in kuka ga ta'asar da take sai karkarwa ta kama ka sai ka yi mamaki babba kin ganin ai babu mazancan arman eh, kuma nan abin ya yi zama babban matsala tun daya ɗaya bata san da wa za ta gamuwa ba bata san da wa take ba bata san ina za ta ba bata san kin gani ba bata san me ke jiranta ba kun gani to wannan kaman waye kan mutane ne ya kamata a yi basa kai ga eh, tarbiyyantar da yara da kaidi kamar kaidi barcin ka tarbiyyantar da yaro ai dole kuma sai ka tsare ka bi sau da kawa ka kange parce in akwai wannan tarbiyyar cikin hankalin yara akwai an ba su tarbiyyar nan an bi su sau da kawa to waga matsalar ta ma arman da wuya ta zo tunda yau kina ganin fi sabilillah sai ki ga yarinya in kika ganta da shekara sha takwas in kika ganta wata mhm. da shekara sha biyar sha shida ba ba sai ki ce ta yi ishirin ko ishirin da biyar mhm. ko ba gaskiya ba to abu mahimmanci mai mahimmanci shine gaskiya yaro a bashi tarbiyya a bashi sikin ya yi karatun shi har ya ida ya kai wani nivo yanzu uh, hajiya yaran nan ai na so in tana mata ita hajiya ai tare da mu aka yi suivir kinsu lai dole guda biyun nan wanda take cewa guda tana nan tana medicine guda tana eh, madan eh. lokacin da aka kawo su babban rigima ce maka shiga da mu da su kin amma yau kin gani eh, rayuwarsu yanzu ko uwayen ya kamata a ce kullun suna bayan mu suna gode mamma kin gani kuma yanzu uwaye su da kansu gobe in sun ga wa'ansu yara za su shiga cikin wannan yanayin ba za su yarda ba an gani to duka wannan abubuwan in ana kwatanta mutane za su iya su gane kuma aka doka kuma ita doka kin san ita doka doka ce wani abun ko baka yi shi ba dan ya kamata to dan kan a gudun abu ya zame maka matsala game da doka dole ka bi ka yi shi to in aka samu doka kuma vraiment amma dai abin da ya yi mutane su da kansu su gane su gane su gane su gane amfanin abu. tunda yau gaskiya akwai matsala mutane ba a samu ana zancen development ana zancen ci gaba mm-hmm. shi ci gaba kin nan ba wani abu ne a samu hankali natsuwa cikin duk al'amuran da ake mm-hmm. shi ne wa ci gaba mutane su eh to eh, duk abin da kake in babu natsuwa ciki babu tahiya da ya kamata to akwai matsala hajiya akwai matsala don ka bayan doka to hankalin mutane ma ya kamata ya dawo mutane eh, canza su canza halaye mun gode mm. inspector hajiya halima ina mafita kan wannan al'amarin kuke ga ya kamata ai mafita ita ce hanyar ilimi mhm. da uwayen da diya saboda komun kokarin da za a yi yau a Nijar yara a ce a sa su ko mu tsarin da muka yi mu masu ba da ilimin in dai uwaye ba su ba da haɗin kai zai zama matsala to a Nijar babban matsalan ita ce jahilcin manyan mutane mu a kullum muna jawo hankalin hukuma da uwaye a kula da a basu ilimi yanzu in kika diba in kika ga dai mafi yawa dai kika zo cikin makaranta kika ga mafi yawa yara wanda suka sa hankalinsu a lakwal duk uwayensu ko da kalila ne masu ilimi to kenan wanda suka ga amfanin shi ne uwaye sai sun ga na ce ni ina so ko cikin tsari a yi a dama da uwaye a ɗoka wurare saboda an ka diba yanzu difa da yan yamai matsalar su ba ɗaya ba da magaran doso matsalar su ba ɗaya ba kenan ba a ciyaye cikin tsarin ba da ilimi a mun bugu guda a diba cikin decentralization kowace jiha yanzu ba an ce ba meri ko ne su kula da mushinan su to a diba cikin tsarin ba da ilimi a diba cikin kowace komin 262 a Nijar kaka ne aka iya a cikin tsarin ilimi kowa a bashi daidai gwargwado kuma halu kun san matsala 'yan mata da ta maza ba ɗaya ba yanzu wani wata raskwana da aka bada in ka diba kamar jihar zandar da maradi mutane ne wanda in mana ta yi 'ya'ya maza sai a bar matsahi su cikin gari amma iya kamace baka iya barinta sai a tahi da su can gonaki wurin ƙauyen gona ba a komawa sai cikin janvier kaga a yanzu an yi rantreko to in cika diba mafi yawan makarantun ƙauye babu 'yan mata saboda suna tanta da uwayensu sai sun kimshi abincinsu da komi maka sannan a komo da su a janvier mhm. wanda ya zo a janvier ya makara kuma hallo daga an yi ruwa na farko mai ah, juwan an koma da su kenan in ka diba su duk cin karatun da za su samu bai wuce na wata biyar mm. kuma a cikin wata biyar da sa kaɗai suke zuwa wani bi in suka zo rekara su in suka ta gida su za su tsare yara su za su yi aikin gida kenan duk aka diba aka yi raskuna lokacin da ake ba 'ya'ya mata bayya kai na 'ya'ya maza kenan duk wannan ai bincike to kenan su 'ya'ya matan nan wani hanyoyi ya kamata dangance da yanda tsarin iyali yake a bi su sau da kawa ba su ilimi a hakan amma aka ce sai an bota hanya a gaskiya za a samu cikas ni na ce a komo cikin tsarin iyali sannan a bada ilimi da tarbiyya da wani insha Allah to madalla mun gode sosai nan dai muka zo karshen muhawarar ta studio Kalangu a yau ta yi tsokaci kan doka da auren yara abu rikewa dai a shi ne auren ƙananan yara yadda ya ganta ne da al'adu kenan ya zama wajibi gwamnati ta mai da hankali kan wayar da kan al'umma musamman ma wato yaran mata da mahaifansu a dokance namiji a jamhuriyar niger na yin aure in ya kai shekaru goma sha takwas mace kuma shekara goma sha biyar sai dai al'adun kasar niger ba su fahimci wannan dokokin ba kenan ya kamata hukumomi su yi kokarin inganta wannan dokokin na ƙasa da kasa domin shawo kan wannan al'amarin wato ceto rayuwar 'ya'ya mata da wayansu. wannan kuma shine dai kokarin da gwamnati ke yi hannu da hannu tare da kungiyoyi na fararen fula kungiyoyin da ke kare hakokin yara da hukumomin birni da ƙauye sannan kuma da ma'aikatar 'yan sanda ta birni da wakilan nasu wanda suke cikin ƙauyuka a takaice dai a duk inda kake a fadin ƙasar niger idan ka sanar da iko to ba matsala wato za a ceci rayuwar wannan yarinyar wadda ta shiga cikin wannan yanayi na auren gaggawa kun saurare mu tare da ban hannun sin a can kan jina daban-daban inspector mamman na ma'aikatar 'yan sanda sannan kuma mun gaito muku mare ta ma'aikatar ministan shari'a sannan da malama halima sarmai ta kungiyar sos fama eh, amfan victim de violence familial ni hawa usman nake muku sallama sai kuma nan gaba a cikin wani sabon shirin insha Allah.